عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى إن الحمد لله dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa masu daraja da waɗanda suka biyo tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama in ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mun tsaya inda muka fara gangarowa zuwa ga tarihin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma asalin kafuwar garin da aka haife shi a ciki shine birnin makka da kuma alaƙa gurin da annabi ibrahim wanda muka ce ya aje iyalansa kuma su ne dalilin kafuwar wannan gari to mun yi bayani cewa irin yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu larabawa a ciki akwai abubuwa da dama da ake wanda ake kiransu zamanin jahiliya waɗannan abubuwa sun shahara ta ɓangarori da dama babban abin da ya fi shahara a zamanin jahiliya shine bautar gunki da shirka da yi wa Allah ƙarya da kuma yin ayyuka waɗanda suke munana kamar ƙaryata tashin alkiyama da makamantansu. Akwai manya-manyan gumaka da ake bautawa a wannan lokaci irin su Hubal da Uzza da Lata da Manata, kuma wato wanda ya fara kawo bautar gunki ƙasashen Larabawa ana kiransa Amr bin Luhai. Shi Amr bin Luhai ɗan kabilar Khuza'i ne, Shi ne shugaban kabilar shi ne wanda ya fara zuwa ƙasar Sham ya ga ana bautar gunki ya ɗauko gunkin ya kawo shi ƙasashen Larabawa kuma shi ne wanda ya fara kawo musu bid'o'in da suka shafi binna Allah ta'ala ke cewa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ha annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa ya ganshi a cikin wutar jahannama yana jan kayan cikinsa saboda shi ya fara ɓata addinin annabi Ibrahim. To ba ta gunki ne babban abin da ya fi wato shahara a wannan zamani, har ana ba da kisoshi masu yawa da ke nuna rashin kan gado na bautar gumaka a wannan lokaci. Akwai wani mutum da yake taiwa gunkinsa hidima, yake taya masa wahala iri-iri, ran nan kawai yana zuwa sai tarar da wani dabba ya hau kan gunkin yana yin bawali a kan gunkin. Sai ke cewa a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'asihi laƙad khaba man balat alaihi sa'alibu ce yanzu Allah da kansa a zo ana yin bawali a kansa tabbas wanda dukkan wato dila ya hau kansa yana yin bawali ko ci hakika wannan ya taɓi daga nan ya ga cewa bautar gunki ba wani abin alheri ba ne sannan akwai kuma wanda aka ba da kisarsa ibn kathir ya baya a cikin tafsirinsa a cikin suratul araf cewa akwai amru bin jamuh yana da ɗa sunan ma'az abokin Mu'azu bin Jabal ne shine shugaban kabilarsu to shi Mu'azu bin Jabal da Mu'azu bin Amr bin Jamuh sun kasance matasa ne wanda suka shiga addinin musulunci tun kafin shi Amr bin Jamuh baban Mu'azu bin Amr bin Jamuh ya shiga addinin musulunci sai suka ɗau wata ɗabi'a suna bi unguwa unguwa gida gida da daddare suna kakkarya gumaka suna sassarawa itacen suna kaiwa mata suna yin girki da shi to shi Amr bin Jamuh bai sani ba ashe matarsa ta musulunta ’ya'yansa masu musulunta, sai suka zama suna ainihin wato zuwa da daddare ko da yamma, sai su ɗauko wannan gunki nasa, sai su zo su ɓata shi da ƙazanta, sai su je su ajiye shi. Idan Amur bin Jamu ya zo tarar da wannan gunki nasa bayan ya masa wanka, ya shafa masa turare, sai ya zo ya tara kuma gashi an zo an shafa masa ƙazanta. Ya yi faɗa ya ɗauko gunkin ya wanke, ya shafa masa turare, ya je ya ɗauko takobi ya zo ya ce wa gunkin to kaga ni zan tafi kasuwa kuma gashi yara su ne maka wulakanci ni ko ban gansu ba balle in taimaka ma don haka ga takobi na aje ma kusa da kai idan wani ya zo zai maka wulakanci ka ɗau matakin da zaka tsare kanka da kanka amma ni na yi tafiya ta bayan ya yi tafiya sai suka ɗauko gunkin nasa suka haɗa shi da wani mushen kare suka je suka saka shi a cikin wani juji ko gefen wata rijiya yana zuwa sai ya zo ya tarar da shi tare da wato ainihin wannan kare sai yake cewa tallahi law kunta ilahan mustadan lam takuwal kalbu jami'an fi karan ce wallahi da ka kasance Allah ne abun bauta da baka kasance an haɗa ka tare da kare an jefa ka a juji ba so da daga nan ya je ya shiga addinin musulunci ya musulunta haka akwai wanda yake ba da kisarsa cewa wata rana zai yi tafiya to sun saba saboda tsabar botan gunki suna da gunki ɗari uku da sittin a cikin ka'aba banda manya-manyan gumaka da aka kafa unguwanni da garuruwa banda kuma na cikin gida banda kuma na cikin ɗakuna banda kowa wanda yake da shi a jihunsa. to in za su yi tafiya su bar maka sai su ɗebi ƙasar maka su kwaɓa ta sai su tafi su je su bauta mata a matsayin suna bauta wani gunki da ke da alaƙa da maka in ba samu wannan ba sai su ɗauki dutse sai su mai da shi abin bauta to shi yace da zai yi tafiya sai ya samu dabino idaka dabinon sai ya ɗan gunki na dabino da tafiya ta yi tafiya hantsi ya dubi lodayi ya rasa abin da zai karya kumallo da shi sai ya ɗauko gunkin ya yi masa sujjada ya ce to da Allah amma ka yi haƙuri zan cinye ma kafa in mun je gida na yi maka wata ya ɗauko wannan gunki nasa na dabino yana gutsira yana gutsira yana gutsira a hankali har ya cinye wannan gunki shi a lokacin da ya cinye wannan gunki ba wai yana yi da wasa ne ko abin dariya ba a'a sai bayan ya musulunta yake dariya yake ga sakarcin da ya yi a wannan lokaci ko a wannan zamanin namu mun ga abin da ƙasar Jafan da ƙasashen duniya suka yi lokacin da gwamnatin taliban suka ce a rushe wani batun butumi da aka zana a jikin dutse na buda ƙasashen duniya ya tashi kamar za a kashe mutum aka ce musu ainihin za a ba su dukiya mai yawa su kyala wannan gunki to kun ga ko a yanzu ƙasashen da suke da ƙarfin technology a duniya ko suke da yawan jama'a ba su daina bautar gunki ba ƙasar japan kaso kusan tamanin da biyar gunki suke bautawa haka ƙasar indiya wanda ko a shekara kusan biyar da suka wuce an taɓa samun shanu sun kamu da ciwon abin da suke kira foot and mouth sai gashi ainihin an ce za a kashe waɗannan shanu ƙasan indiya suka yi ta zanga-zanga kan cewa an kashe saniya kamar an kashe musu wani abu ne mai tsarki kuma abin bauta za ga mutum yawa saniya wanka ya shafa mata mai bakin leɓanta an sa mata jambaki ta yi kashi a share kuma sannan a zo a sunkuya a yi mata sujjada a gaishe ta cewa za a tafi kasuwa ko za a tafi sana'a ko za a tafi asibiti ta kuma taimaka a ci nasara a cikin rayuwa to wannan shine babban sakarcin da ya fi tasiri a wannan zamani shine bautar gumaka abu na biyu shine kashe ‘ya'ya da rai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin Alkur'ani yadda suke kashe ‘ya'yansu mata musamman mata suna kashe matan nan ne saboda ko dai tsoron abin kunya ko kuma saboda tsoron talauci ko kuma saboda saukar talauci ɗin ko kuma ana ga in basu kashe ‘ya'yansu ba wato ainihin ‘ya'yan za su zo su zame musu nauyi ko kuma saboda bakance mutum ya yi ya ga cewa in Allah ya bashi adadin ‘ya'ya kaza zai kashe kaza daga ciki. Allah ta'ala ya gaya mana wa'iza bushira a haduhun bil unsa, zalla wajahu musu waddan wa huwa kazim. Idan aka yi wa ɗayansu bishara cewa matakka tana da ciki ko ta haihu, to sai ya saurara ya ji da me aka masa bishara. Idan an masa bishara cewa mace ta haifa, to sai ya guntse fuska ya ɓata rai ta baƙin ciki an haifa masa ‘ya mace. To sai ya ɗauki mataki guda biyu, ko ya je ya ɗauke ta ije i binne ta da ranta ko kuma ya riƙe ta a wulaƙanci. To da haka mata suka rasa abubuwa guda shida a zamanin jahiliya. Na farko an hana su ‘yancin rayuwa, ba a raya su sai da Allah ya saukar da aya ya hana a daina kashe ko ya hana a dinga kashe ‘ya'ya mata da ransu, wanda akwai wani bayan ya musulunta yake cewa ya kashe ‘ya'ya mata guda goma sha biyu. Duk sanda aka ce matarsa ko matansa ɗaya daga ciki tana yin wato ainihin naƙuda sai ya ɗauko fatanya ko ya ɗauko ainihin wato abin haƙa da tebur ya riƙe a hannunsa yana jira a sauka. Ana sauka da ya ji cewa ainihin abin da aka haifa wato mace ne, sai kawai a bashi jaririyar, sai ya daji da ita tana kuka, ya yi rami, isaka ta a ciki. Akwai wani shi ma bayan ya musulunta yake cewa shi ‘yarsa ma sai da ta yi wayo, ta kai kamar shekara tara zuwa goma ko sha ɗaya, ya ɗauke ta suka tafi daji. idan yayi haƙa yayi haƙa yayi gumi yar ce take zuwa tana share masa gumin amma yana gamawa ya ɗauke ta ya danna ta a cikin ƙasa tana ihu tana ba ba ya mai da ƙasa ya binne ta Allah ya ce sa'a ma ya hakumu tur da wannan hukunci da suke yi akan ’ya'yansu mata na kashe su مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا imani. إخوة abu na biyu wato hana su gado. da can kwata-kwata mace ba a bata gado sai da Allah ta'ala ya zo ya rushe wannan ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithul hafzil unthayin Allah ya muku wasi'a a cikin 'ya'yanku. kuma za a ba wa mace wani kaso kaso ɗaya wato rabin abin da za a ba namiji. Dalilin da yasa aka ce a ba wa mace rabin abin da za a ba namiji ba a kowane hali hakan yake faruwa ba. Akwai inda mace take cin ɗaya bisa biyu, akwai inda take cin biyu bisa uku, akwai inda take cin ɗaya bisa uku, akwai inda take cin ɗaya bisa hudu, akwai inda take cin ɗaya bisa shida, akwai inda take cin ɗaya bisa takwas. Ma'ana nau'in gado ga baki ɗaya hawa shida ne, ɗaya bisa takwas, ɗaya bisa shida, ɗaya bisa hudu, ɗaya bisa uku, biyu bisa uku da ɗaya bisa biyu. to a ɗaya bisa biyu ma mutum biyar suke cinsa hudu daga ciki mata ne biyu bisa uku masu cinsa hudu ne dukkansu kuma mata ne so da haka mata suna cin gado hawa hawa iri iri kuma dalilin da yasa ba a ce a basu dukiya da yawa ba saboda a ka'ida ta musulunci mace in tana yarinya babanta ne zai ciyar da ita shayar da ita itufatar da ita ya ilmantar da ita duk rayuwarta gaba ɗaya babanta ne zai ɗauka in ta yi aure kuma mijinta ne zai ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita ilmantar da ita ya biya mata kuɗin makaranta ya ainihin biya mata kuɗin asibiti in ba ta da lafiya ma'ana rayuwarta gaba ɗaya tana hannun mijinta in kuma ta tsufa nauyin ya dawo kan ‘ya'yanta. Su da a matakai guda ukun nan babu inda musulunci ya bar mace ta yi wahalar da kanta domin ya ɗora nauyin a kan wanda zai kula da ita. Sannan abu na uku da ake wa mata shine gadar da su, an mai da su kayan gado, har sai da Allah ta'ala ya hana wannan a cikin suratul nisa ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu a karhan ya hana cin gadon mata da in mutum ya mutu sai a ce ya bar shanu kaza da mata kaza da kaji kaza da awaki kaza ma'ana su ma matan an mai da su kayan gado Allah ta'ala ya rushe wannan sannan abu na wato hudu da ake wa mata a wannan zamani na jahiliya wanda musulunci ya zo ya hana shine wato hana su sadaki in an ba da sadaki sai uba ya kwace sa a jihunsa nasa ne sai da Allah ta'ala ya saukar da aya cikin suratul nisa ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihila ku ba wa mata sadakin su haka duk sanda za a auri yar mutum in aka kawo sadaki aka bashi shi kuma ya je ibata in ya ci ya ci wuta balbal dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin yarsa ne wannan shine abin da musulunci ya tabbatar sannan abu na biyar da ake wa mata a zamanin jahiliya shine auren dole ana aurar da mace ba tare da an shawarce ta ba ko kuma ta zaɓi mijin da take so da kanta ba musulunci ya zo ya hana ya ce aure a yi shi da soyayya ka auri wacce take son ka wacce kake son ta kuma wacce ta gamsu da kai ka gamsu da ita ya ce albikir tusta'azan wa iznuha sumatuha wa sayyibu ahaqqu bi nafsi min waliha a cikin hadisin bukhari da muslim kuma ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad da hafiz ibnu hajar asqalani a cikin bulugul maram da sauran hadisai sun kawo cewa sau biyu ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara auren da aka yi shi akan tilas kuma ya ɗau matakin warware wannan aure da rashin yadda da shi. Sannan abu na shida shi ne hana mata ‘yancin walwala na rayuwa da kuma ‘yancin rayuwa na addini. Sai da Musulunci ya zo manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ya fara buɗewa mata makaranta ta ilmantarwa, kamar yadda mata suka yi ƙungiya suka zo suka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce mu muna gida muna aikace-aikace, maza sun tafi da ilimi, ka ware mana ranar da za mu yi karatu. a cikin sahihul bukhari kitabul ilm annabi sallallahu alaihi wasallam iwari wa mata rana da kansa yake karantar da su ilimi don su ma su zama mutane kuma za mu ga a cikin addinin musulunci an tarayyantar da mata a kaso tamanin da biyar na ayyukan addinin musulunci da su ake sallah ta farilla da ta nafila mata suna zuwa sallah sau biyar masallaci ana yin sallar juma'a da su ana sallar roƙon ruwa da su ana yin ta wata da su ana yin wato dukkan ayyuka na addinin musulunci har ma a sallar idi manzo Allah ya tura cewa a fito da mata su zo su yi sallar idi sannan suna fita yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu na aikin jinya wasu na dafa abinci wasu an jima wasu rauni suna kula da su kamar yadda wata mata ana kiranta Rubayu bintu Mu'awwiz ta ce shekara sau bakwai ina fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna bawa mujahidai ruwa muna musu girki ko muna kula da aikin jinyar su da wannan ne ma malamai suke cewa idan wato aka rasa wani ko aka samu wata ƙwararriyar likita mace idan namiji bai da lafiya wannan ƙwararriyar likitan za ta iya kula da shi saboda waccan mata da ta ce tana kula da sahabbai in ba su da lafiya haka na ranar sallar idi ya tura umma atiya kamar yadda sun hul bukhari cewa ta je ta gayyato mata su fito sallar idi haka nan itikafi na Aisha a cikin muwatta malikin ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna shiga itikafi tare da shi kuma in yana itikafi wasu daga cikin matansa suna kai masa ziyara ya tattauna da su a cikin masallaci in za su tafi gida ya yi musu rakiya kamar da ya faru ga ɗaya daga cikin matansa har wasu sahabbai suka ganshi da daddare yana wa wannan mata rakiya suka koma da baya Ya ce musu ku taho ku gani mata ta ce wance suka ce haba ya ya ce. to ai ina je muku tsoron shaidan ne saboda yana shiga wa dan adam mashigar jini to wannan bangaren wannan kenan haka bangaren haji da mata da maza ake azumi tare ake mata suna bada zakka ana ba su zakka kamar yadda mata Abdullahi dan Mas'ud Zainab ta kasance tana yin zakka har ma mijinta shi ma wato ta nemi ta bashi zakka kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasa'ila to da ko bangaren sana'o'i da sauran harkoki na rayuwa kamar wato akwai wata mata da ake kiranta ummu sharik mace ce mai dukiya hadisin ta yazo cikin sahihul bukhari wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa, wa fatimatu binti je gidanta ta yi idda bayan kuma ta tafi ce ki dawo mace ce da sahabbai suke cika a gidanta suna ainihin cin abinci ki tafi gidan Abdullahi bin Ummu Maktum ki je ki idda kama Ummu Mubashir wacce Imam Muslim ya ka hadisin ta ma'aikaciyar gona ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa cikin gonarta ya tsinki kayan itace har yana cewa wacce ta shuka wannan duk abin da ya samu na alkhairi ita ma za ta samu wannan ladan kama Ummu Yaqub wata wata mata ce ita ma wacce ta shahara da karatun alkur'ani har sun tattauna wata mas'ala doguwa ita da abdullahi dan mas'ud kamar yadda za a cikin sahihul bukhari kamar ummu waraka wacce annabi sallallahu alaihi wasallama har ya naɗa ta limamiya ta dinga wa mutanen gidanta ainihin wato limanci kamar ummu salama da ummu sulaimin da asma'u wacce take raka mijinta ko suke aikin gona tare wanda wannan duk yana na a cikin sahihul bukhari da muslim to wannan ya nuna irin canjin da musulunci ya zo da shi ta ɓangaren kawar da bautan gumaka da kuma wato ‘yantar da mata daga ƙangin bauta da siyarwa da rashin gado da auren dole da kuma takura musu a cikin rayuwa. Sannan abu na gaba shine shan kayan maye. Musulunci ya ɗauki matakin rushe da kawar da duk wani abu mai maye wanda ake a zamanin jahiliya. Ya ɗauki matakai guda huɗu wajen kawar da giya. Matakin farko a cikin suratun Nahl yace tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daga saukan wannan aya sahabbai suka fahimci cewa giya ba ta da wani alheri. domin gashi Allah ta'ala ya ce tattakhizuna minhu sakaran sakaru din sai aka yi shi na kira kuma sannan ba a yi masa sifa ba sai aka yi atafi aka ce wa rizqan hasana shi arziki aka ce mai kyau ne amma shi maye ba a yi masa sifa an ce mai kyau bane daga nawa suka fahimci kayan maye ba shi da wani amfani sai guri na biyu a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maithiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas daga nan bayan an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin giya da caca manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wahayi yace ka ce akwai sabo a cikin su kuma wato cutarwarsu ya fi amfaninsu to a cikin al'umma, so da daga nan wasu suka yi watsi da giya. Sai aya ta uku akan maganan giya wacce ta sauka a cikin wato suratun nisa, inda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku masu imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye to daga nawa suka ga cewa ta tunda giyan nan ba ta da alheri gashi ana nisanta mutane ita a lokacin ibada sai suka batta sai kuma matakin ƙarshe a cikin suratul ma'ida da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuke a baina al'adawata fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikirillahi wa anis salah fa hal antum muntahun daga nan wato magana giya ta ƙare, sun ga sahabbai Allah ta'ala siffanta giya da siffofi marasa kyau ya faɗi maganganu a kanta da yawa a cikin wannan aya wanda malamai suka ce ya kai abubuwa daban-daban har guda goma sha uku daga ciki akwai haɗa ta da bautar gunki akwai kiranta amalu shaitan akwai cewa a nisance ta sannan an ce rijisun sannan kuma an ce nisantanta akwai rabota a ciki sannan an ce tana hana mutane sallah da ambatan Allah sannan aka ce ba za ku hannu ba sahabbai suka ce mun hannu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan abu mai maye giya ne kuma dukkan giya haramun ne to daga nan aka yi kwana, aka rushe ta aka dinga ɗebo tulunan giya ana farfasawa aka samu sauki wanda a zamanin jahiliya wannan yana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri ya sannan abu na hudu akwai rikicin kabilanci wanda shi ma ya wato kai inda ya kai akan ɗan abu kankani sai a kwashe shekara da shekaru ana gwabza yaƙi ana zubar da jini har sai da addinin musulunci ya zo ya rushe waɗannan abubuwa na takama da kabilanci taƙama da yare takama da ni ɗan wane ne ko daga ƙabila kaza na fito Ya zo ya ce mutane da baƙaƙensu da fararen da larabawansu, da waɗanda ba larabawa ba duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda sikelin imaninsa da tsoron Allahnsa ya fi yawa amma ba wanda ya fito daga gida kaza ko kabila kaza ko unguwa kaza ko yana da kuɗi ko ɗan mai mulki ba ya zo ya daidaita mutane yace kullukun min adam wa adam khuliqa min turab dukkaninku daga annabi Adam kuke annabi Adam kuma daga ƙasa yake to wannan shi ne mataki na farko da musulunci ya ɗauka wajen kawar da abubuwa marasa kyau wanda akwai littafi da aka rubuta aka faɗi abubuwa kusan guda ɗari marasa kyau waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar a zamanin jahiliya kuma ya ɗauki mataki daban-daban wajen kawar da su wanda a rubuta littafi akan wannan kuma a cikin asiratu nabawiya a sahiha na Dr. Akram ya kawo irin yanayi wanda zamanin jahiliya suke ciki na rigingimu na mulki haka na a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum ya kawo bayani dogo a muƙaddiman wannan littafi na irin rayuwar mutanen jahiliya da abubuwan da suke mara kyau waɗanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama izo ya tara kuma ya sa su a gaba ya ta yaƙi da su to wannan shine sura na wato zamani da yanayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama izo ya tarar da mutanensa banda canje-canje da aka samu na gayyar addinin Annabi Ibrahim da shigo da wasu abubuwa na dokoki da tsare-tsare waɗanda ba su da tushe ma'ana dai zamu iya cewa rayuwa a wannan lokaci rayuwa ce da ta kama da rayuwa ta karazube ko rayuwan wato daji dazantaka ko kuma rayuwa wato mara tsari wacce take ainihin wato ba ta da wani sikeli na gane daidai da ba daidai ba a cikin wannan yanayi ne Allah ya bullo da wannan haske ya haska duniya wanda kuma daga nan ne canjin gabaki ɗaya yanayi na rayuwar al'umma ya fara ta hanyar wato fitowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga wannan kabila daga wannan yanki daga wannan guri to wannan shine a takaice abubuwa da suka faru a zamanin jahiliya wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama izo ya tarar da su to zamu dora akan inda muka bar tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda muka ce za mu shiga cikin tarihi sosai amma a gabana littattafan da wato zan wa mutane ishara zuwa gare su domin neman ƙarin bayani a cikin wasu bayanai waɗanda watakila ba za mu iya yin su a nan ba mai buƙatan dogon bayani a ciki sai ya koma waɗancan littattafai waɗanda guda goma sha ɗaya ne su ne wato za mu dinga ciro waɗannan bayanai daga cikinsu na farko akwai zadul ma'ad na Ibn qayyim akwai ar-rahiqul makhtum na safiyur rahman akwai kuma asiratu nabawiya as-sahiha na Dr. Akram Diya'ul Umari, sannan akwai albidaya wa nihaya na Ibn Kathir ad-Dimashqi, sannan akwai sahihu siratu nabawiya na Sheikh Muhammad Darhuni, sannan akwai sahihu sira an nabawiya na Sheikh Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani, sannan akwai fiqhu sira na Sheikh Muhammad Ghazali Al-Misri, sannan akwai Nuri Yaqin, akwai siratu Ibn Hisham, akwai sira ta Sheikh Muhammad bin Abdul waɗannan su ne wato tafai guda goma sha ɗaya waɗanda su ne za mu shiga cikin siran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kai tsaye ta hanyar bincika su da duba su da kuma abubuwan da suka fi tasiri a ciki don haka a wannan mako a kafin mu rufe wannan fili akwai abubuwa guda biyu na ɗaya mai ɗaukan mana shiri mun ji labari cewa mahaifinta ya rasu da haka muna addu'a Allah ya ji kansa sannan kuma akwai tambayoyi da muka samu da yawa daga mutane waɗanda suke neman ƙarin bayani ko tambayoyi akan maganar sira a wannan fili, insha Allahu nan gaba za mu fara amsa waɗannan tambayoyi bayan mun shiga cikin sira yadda ya kamata. A madadin wacce ta ɗaukar mana wannan shiri Ummu Sulaiman Sagagi, ni mai gabatar muku da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daura, da kuma shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada nake ce muku sai wani mako, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أترى